بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوة والنصافية آه، لتنين ترك ينقوة شعبان شكرا ندبو الآن تدري هدو دا أربعين باي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رامو شقبا دا درس من نبي كان أن اللي صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما ما سليم ابن عيد الهلالي دا حسن آه، علي عبد الحميد جي من كرنت مقدمة سوء yau kuma za mu shiga cikin littafi din gadan-gadan sun fara da fada'ilu siyam جاءت آيات بينات محكمات في كتاب الله المجيد آيوي بينا النو قررة سنزو أشك اللتافا ألا من جرما تحض على الصيام تقربا إلى الله عز وجل suna kwaɗaitar bisa yin azumi domin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wato tubayyinu Faba'ilahu, kuma suna bayyana falala na azumi ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki innal na wal musulmat lallai musulmi maza da mata wal na wal mu'minat da mummunai maza da mata walƙanitina walƙanitat da masu biyayya ma Allah maza da mata wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya maza da mata wasabirina wasabirat da masu haƙuri maza da mata walkhashi'ina walhashi'at da masu ƙanƙan da kai ko masu jin tsoron Allah maza da mata والمتصدقين والمتصدقات لما سوء ينصدك مزاد ماتا والصائمين والصائمات لما سوء أزمي مزاد ماتا والحافظين فروجهم والحافظات لما سوء كياي فرازنسو ما سوء كياي فرجنسو دكا أبكى مزوى الزنا مزاد ماتا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambatan Allah da yawa maza da mata duka waɗannan a'addallahu lahum maghfira Allah ya yi musu tanadin wani babban gafara wa ajran azima da kuma lada mai girman gaske kenan Allah ya faɗi cewa ya tanadawa masu waɗannan ayyuka lada da kuma gafara wannan sai kwaɗaitar da mu kenan na yin waɗannan abubuwa to daga ciki Allah ya ce masu yin azumi maza da mata wa qaulihi jalla sha'anhu hakanan da faɗin Allah madaukakin sarki wa an mu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shine mafi alheri a gare ku in har kun kasance kuna masu sani وقد bayyana رسول الله صلى الله عليه fi في الثابت sunna. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cikin abin da ya tabbata na sunnarsa anna sauma hisnun min shahawat cewa azumi garkuwa ne daga sha'awa wa minan nar junna hakanan kuma kariya ne da garkuwa daga shiga wuta wa anna Allah tabaraka ismuhu khassahu bi babin min abwabil janna kuma annabi ya faɗi cewa Allah madaukin sarki ya keɓance azumi da wani babi ƙofa kenan daga cikin ƙofofin gidan aljanna wa annahu yaftimul anfusa an shahawatiha cewa azumi yana yaya zukata daga soye-soyen zuciya wa yahbisuha an ma'lufatiha yana kamaita wato zukata kenan daga abin da suka saba da shi فتصبح مطمئنة سيزك أتا سواي قريتك النزوة وهذا الأجر الوفير كما وأن اللادا من يوى والفضل السر الكبير وأن الفللا من يوى من قرما تفصله الأحاديث الصحيحة الآتية حديثي إن قاتتوما سزوة سنعين بياني في الله في الله أكم وأن الدم أحسن تفصيل ما في كاون في الله في الله Watu wato bayyinuhu a kan mabayan kuma suna yin bayaninsa a mafi cikan bayani a nan zai kawo mana hadisai da suke tabbatar da waɗannan abubuwa da suka ambata sai ce abu na farko a saumu junna azumi garkuwa ne amal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man shtaddat alaihi shahawatun nikah annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wanda sha'awar aure ta tsananta a gare shi walam yastati zawaj amma kuma bai iya auren ba annabi ya ce to yi azumi bisiyam ya umarci shi da yin azumi waja'alahu wuja'an kuma ya sanya azumin nan aurensa kamar wato dandaka ne mana abin da ke yanke sha'awar jima'i wuja'an li hadhihi sha'awa wato abu ne da ke yanke wannan sha'awa din li'annahu saboda shi azumi yahbisu quwal a'dha an istirsalha yana kame karfin gabbai na wato ainihin ta samu sakewa na zuwa ga abin da take bukata wa yusakkinu kullu udwin minha sannan kuma yana saka sukuni ma kowane ɓangare ko kowane gaba daga cikin gabbai na sha'awa wa kullu kowatin an ha hakanan kowane irin ƙarfi da ɗan adam yake da shi azumi na kwantar da wannan ƙarfi ɗin kada ta kauce daga yadda ya dace a saka ta wa yuljimuha kuma yana mata linzami da linzaminsa faqad sabata domin ya tabbata anna lahu ta'siran ajiban cewa azumi yana da tasiri mai ban mamaki ala hifzil jawarih bisa kamin gabbai na zahiri wal quwal batina da kuma karfi na badini lihaza kullihi saboda wannan ne gaba daya kala sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'ashar shabab ya ku taron samari man minku mulbaata alba'ata falyatazawwaj duk wanda zai iya daukan nauyi na aure a cikin ku shine alba'a daukan nauyin aure falyatazawwaj to yayi aure fa innahu aghaddu lilbasar domin shine yafi kaiwa makura wajen kame maganai daga kalle-kallen da bai dace ba wa ahsanu lil fard shi yafi wajen katange farjin mutum kada ya je ya fada zuwa zanace zanace wa man lam yastati' amma wanda bai iya ko ba shi da iko na yin aure fa alaihi bisawm to ina umurtarsa ina horonsa da yayi azumi fa innahu lahu wija saboda azumi a gare shi zai zanto yankan sha'awarsa wa kad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito daga abdullahi bin mas'ud annaba alaihi salatu wassalam kuma ya yi bayani an aljannata mahfufatun bil makari cewa aljanna a gewaye take da abubuwan da rai baya so Wa'annan nara huffat da shahawat ita kuma wuta an gewaye ta ne da sha'awa abubuwan da rai ke so ko da bai da amfani a gare ta fa'iza ta bayyana laka ayyuhal muslim idan ya bayyana gare ka ya kai musulmi anna sauma yaqma'u shahawat cewa azumi yana daƙile sha'awa wa yaksiru hiddataha yana karya kaifinta wa Lati allati tuqarribu min nar alhali kuma sha'awar nan shi ke kusantar da mutum zuwa wuta fakat halar siyamu bai na sa'imi wannan kaga kenan azumi ya katange tsakanin mai yinsa da shiga wuta lizalika جاءت الأحاديث musarriha saboda haka ne ma hadisai sun zo suna yin bayani bi annahu hisnun minan nar cewa azumi kariya ne daga wuta wa junnatun yastajinnu biha al'abdu minan nar sannan kuma katanga ce da bawa ke katange kansa da ita daga shiga wuta qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa babu wani bawa da zai yi azumin kwana ɗaya saboda Allah face sai Allah ya nisanta a sanadiyar wannan azumin sai Allah ya nisanta fuskansa daga wuta da gwargwadon tafiyan shekara saba'in wa ƙala sallallahu alaihi wasallam annaba alaihi salatu wasallam ya sake faɗa wancan hadisin Imamul bukhari ya rawaito shi da muslim daga abu sa'id al-khudri kuma lafazin na muslim ne yace annabi ya sake cewa as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar azmi garkuwa ne da bawa yake katange ko ya kare kansa da shi daga wato ainihin wuta wa qad qala sallallahu wannan kuma imam ahmad ne ya rawaito shi daga jabir haka annabi yana cewa man sama yawman fi sabilillah جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah, Allah zai sanya wani rami shi kandar handa tsakaninsa da wuta, zurfin ramin ko faɗin ramin kamar tsakanin sama da ƙasa, kun ga an yi nita da yawa ko? Fakar zahaba ba abu ahalil ilmi ila annal a hadisal anifa ja'a fi tibiyani fadlis ya mafi jihadi wal qitali fi sabilillah. waɗansu daga cikin ma'abota ilimi sun tafi a kan cewa waɗannan hadisai da muka karanta sun zo ne suna bayanin falalan azumi a lokacin jihadi da yaƙi fi sabilillah amma ce wa zahir abin da yake a fili kulla kullu shi shine cewa kowane irin azumi zawon a gida kai ko a filin yaƙi idza kana khalisan liwajhi in an yi shi ne da ikhlasi don neman yardan Allah وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم fi في in an yi shi gwargwadon yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani to yana shiga karkashin azumi fi sabilillah wannan falala kenan guda daya daga cikin falalan azumi ina jin lokacin mu yayi don haka zamu tsaya anan akwai tambaya sai mu sai mu amsa kamar yadda muka faɗa minti goma zuwa minti goma sha biyar mun gama saboda kada abin yi mana yawa na na komai tambaya ce mu amsa alaikum salam wannan ba mu san inda aka yi aka samu ana kiran watan rajab cewa watan azumin tsofaffi ba watan rajab ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma da ake buƙatar mutum ya aikin alkhairi a ciki sawan mutumin tsoho ne ko saurayi kuma ɗaya daga cikin abin da ake na aikin alkhairi shine azumi ga wanda ke da iko a kai kamar yadda ake yin azumi a kowane wata da haka keɓance shi da cewa azumi ne na wata ne na azumin tsofaffi ba shi da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana iya yin azumi a ciki gwargwadon iyawarsa mun sha faɗa cewa duk wani lokaci wanda yake mai falala in mutum ya yi aikin alkhairi a ciki Allah madaukakin sarki na ya masa lada na ninka masa lada ɗin don haka ba laifi idan an yi azumi a watan rajab kamar yadda ake a sauran watanni amma keɓance shi da cewa na tsofaffi ne kawai wannan ba shi da asali don haka karka bari sai ka tsufa kafin ka yi azumi in kana buƙatar yin azumin in za ka iya azumin lallai mustahabbi ne mutum ya yi azumi a watan rajab sannan azumce shi gaba ɗaya shi ma ba shi da asali a sunna mun shi kamar da hadisai suka tabbatar watan da annabi ya fi yawaita azumin nafila a ciki shine wannan watan da muke ciki na sha'ban da kuma kaga shi ma ana ce masa watan sallan tsofaffi ne ma'ana watan sallah ba ma'ana watan da ba na azumi ba kenan ai ranar sallah ba a azumi ko to kaga shi ma shi ma wani eh, wani kuskuren fahimta ne wannan wannan shine watan da ya dace a yawaita azumi wa gwadon kiyawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi Allahu a'lam alaikum salam na'am a ah, bai dace ba saboda ai yayi abin irin yadda annabi yake yi ne Eh, in an ce ya yi dan ba ana nufin shi ya kirkiri tsarinsa da zai bi ba ne ya yi azumin irin yadda annabi ya koyar kuma annabi bai koyar a yi azumin shekara a jere ba ka gane ba yawa so yana yi dai yana shan yana shan ruwa yana iya ɗaukan kwanaki da yawa ya yi azumi yana iya jera kwana goma yana azumi yana iya jera kwana goma sha biyar yana azumi amma ba a san ya cika wata gaba ɗai yana azumi mun gane ba yawa yana iya sa mafiya yawan lokacin sa yana azumi kuma da an tambayi annabi ma wani azumi ne fi falala cikin azumukan nafila shi ne azumin annabi Dawud ya kasance yana yin yau ya sha gobe ya ɗauka jibi ya sha gata haka haka to iya makwarar ah, azumin nafila kenan Abdullahi ibn Amr ya ce wa annabi shi saurayi ne zai iya sama da haka annabi ya ce babu wani sama da haka kai yau ka sha gobe makwarar kenan saboda haka bai dace mutum ya ci zai azumi shekara gaba dai wannan kuskure ne alaikum salam shi ma bai zo annabi alaihi salatu wassalam ya yi wannan ba annabi bai taɓa yin wannan din ba mutane suna kwaɗai ne don su samu falala na wato ainihin azumi kuma yana da kyau a ce mutum zai yawaita azumi to amma dai ba daidai ba ne ya ce zai jera bai sha ba wata uku a jere annabi alaihi salatu wassalam bai haka ba an samu waɗansu daga cikin magabata an hakaito cewa suna yin haka ɗin to amma dai malamai suna bayar da sharhin cewa suna shan waɗansu kwanaki a cikin waɗannan watanni ɗin amma da yake mafiya yawan watannin suna azumi shi yasa ake cewa suna yin wata uku a jere amma duk da haka dai shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama ita tafi don shi ne ya kawo mana wannan addini kuma shi ya taɓa yin azumin watanni uku ko wata biyu ko ma wata ɗaya ba in ba ramadan ba duk wani wata wanda ba ramadan ba baya sa gaba ɗaya su waɗanda suke wannan sun ɗauka cewa annabi yana yin haka ne domin eh, ya rangwama ma al'ummarsa saboda in an samu ya yi haka da yawa ma za su ce za su yi kuma ba kowa ne zai iya ba saboda haka su suna ganin eh, matuƙar dai za su sha ko da kwana ɗaya ne a kowane wata to suna ganin ba su saba wa annabi ba amma dai kamala ita ce a yi irin tsarin annabi da kamar da muka faɗa yakan jera kwanaki da yawa ya azumi har su ɗauka kamar zai zai yi azumi watan gaba ɗaya sai kuma sai ya aje in ya aje kuma sai ya sha ruwa wani watan ya zo sai su ɗauka ma ba zai yi azumi ba gaba ɗaya a watan can kuma sai ya sake kama sannan kuma zai barin azumin alhamis da wato ainihin litin so gaskiya bai da inganci eh, abin da ya fi inganci shine lallai mutum ya sha ruwa ko da zai yawaita azumi musamman dai a watan sha'aban shine wanda ya tabbata ana son a yawaita azumi sama da kowane wata na'am tambaya ta ƙarshe wani eh. suna yin addu'a kula ko kuma sun ka ɗaura niyya kuma Hmm. Eh, sahur ɗaura niyya ƙudatawa kake a zuciyarka kafin alfijir ya ɓullo cewa za ka yi azumi ah, dare gaba ɗayansa lokaci ne da ake so mutum ya yi ibada addu'a kuma ɗaya ne daga cikin bauta da Allah yake so saboda haka ana ribantan lokacin sahur musamman mana kafin sallan asuba lokacin nan da ake yin sahur lokaci ne na addu'a to in mutum ya tashi yayi yi sahur to ana so yi addu'o'i a wannan lokacin ana son yayi yi sallah a wannan lokacin lokaci ne mai falala Allah madaukin sarki ya yabi masu addu'a da neman gafara a wannan lokacin yace wa bil ashari hum yastaghfirun shine waɗanda suke neman gafaran Allah a lokacin suhur annabi ya faɗi cewa Allah maɗaukin sarki yana saukowa zuwa sama ta ɗaya idan dare ya rage kwata eh, ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe Shi ne lokacin suhur ɗin sai ce ina mai buƙata in bashi ina mai roƙona in amsa masa ina mai neman gafara in gafarta masa saboda wannan ne ake yin addu'a a waɗannan lokacin ana begen Allah maɗauki sarki zai amsa addu'a amma shi niyyar azumi da ba kana iya tashi kai yana addu'a in baka yi niyyar azumi ba kaga baka da azumi Allahu a'lam Allah maɗaukin sarki ya mana jagora assalamu alaikum